وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين جرف من أربعين في الأدب المفرد مع الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وان يرف هجران بشكرة قريبية في سن شدة شكرة ساعتي بودة في لتمانين دائرة بوصف الدنيا اليوم من أرغم الله مدفتي تعالى يمسى رحمه آمين wannan littafi shi ne littafi mafi daraja wanda yake karantar da mu kyawawan halaye na addinin musulunci kuma darasinmu na yau yana dauke da bayani akan butuncin dan adam Allah ka tare mu amin za mu ci gaba daga hadisi na 219 insha Allah ta'ala حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى للنفس Allah madaukaki ya gaya marai a lokacin mutuwa wannan shi ne hadisul kudusi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari game da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah madaukaki ya gaya marai annafsu shi ne rai a lokacin mutuwa Allah madaukaki ya ce marai okuruji ki fito qalat sai ran dan adam tace la akhruju illa karihatan ni ba zan fito daga jikin dan adam ba sai a halin ina ki ba a halin ina so wannan hadisin yana cikin tarihin kabir na al-imam bukhari hadisin 937 kuma hadisin yana al-majma'u sawa'i na al-imam haisami yana mujallar na biyu shafi 325 babu shakka hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana silsilatu sahiha hadisi na 2013 da da kuma sahihul jami'i sabir hadisi na dubu 4329 da da sahihul adabi al-mufrad akwai bayanai kamar guda biyar kan wannan hadisin insha Allah ta'ala bayanai muhimmai bayani na farko da ya dalilin da ya sa limamu Buhari ya kawo hadisin nan a karkashin wannan baki babi na 110 babu mallam ya shukurin nasa babin da yake magana kan wanda baya godiya ga mutane wato wanda bai godiya ga mutane bai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yasa al-imam bukhari ya kawo hadisin nan hadisin da ke magana akan fitar rai lokacin mutuwa al-imam bukhari ya kawo shi a babin godiya ga Allah subhanahu wata'ala ne dalili akwai hikima daga cikin sharhi da aka yi na littafin al'adabin mufrad sharhi mafi kyau shine sharhu sahih al'adabin mufrad a mujallar na farko shafin 257 mai littafin ana kiransa sheikh hussein bin auda al'awaisha ya ce ba'abu ahlil ilmi qala an samu malamin da ke cewa hikimar da ta sa imam bukari la'alla imam bukari aure da zalika li na qawlan nafsi abinda ya sa imam bukari ya kawo hadisin na a ƙarƙashin magana akan godiya ka yi la'akari da hadisi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce rai ko kuruji ki fito daga jiki a lokacin mutuwa lan kaulan nafsi sai rai na dan adam tace ce la akhruju illa kari'atan ni ba zan fita daga jikin dan adam ba sai a halin ina ki malamin ya ce fihi bi bishukuri wannan ya nuna cewa rai bai yi godiya ga Allah madaukaki ba wa ka'annahu yuridu annahu min muqtadiyati shukri al-fawaid abinda al-Imam al-Bukhari yake mana ishara da shi ne. idan akwai godiya to za a samu akwai biyayya idan ba a samu biyayya ba babu shakka an samu butulci idan min ya muqtadiyati shukuri, Allah tabaraka wa ta'ala an yi yuti'ahu al-insanu fi ma ya'mur alamar ta take nuna cewa an gode ma Allah shine idan Allah madaukaki yayi umarni sai a dau umarninsa idan aka dauki umarnin Allah to an yi ma Allah godiya amma idan aka ki daukan umarnin Allah to alamar an gutunce ma Allah ke ka kwatanta da halittar sama da kasa wanda bayanin sai zo a cikin suratul fussilat aya ta 11 Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya halicci kasa yace sun mastawa ila sama'i wa iya hiya dukhanu فقال لها وللأرض ائتيا طوعا ha falaka a أتينا طائعين lokacin da Allah madaukaki ya umarni ga sama da ƙasa a lokacin halittar halittar sama da ƙasa Allah madaukaki ya ce ku zo ga umarni na a halin kuna so ko a halin kuna ki da kun so da kun ki ku bi umarni na qalata sai sama da ƙasa suka ce ma Allah ataina ta'iin mun zo gare ka muna masu biyayya amma ka ran dan adam lokacin da Allah ya ce fito daga jiki sai na ce ba za fita ba sai a halin bani sama da ƙasa Allah ku ya ce ku zo ga umarnina ikiya ku zo ga umarnina qaw'an aw karha qalata ataina ta'iin sama da ƙasa ba su yi jayayya ga Allah subhanahu wa ta'ala amma ran ɗan adam ya nuna cewa ba zai rabu da jikinsa ba wato sai dai a halin yana ki ba halin yana so ne wanda yake karantar da mu butulci yana daga asalin halittar ɗan adam babu abin da ke kawar da butulci sa imani don haka shi ɗan adam idan babu imani a tare da shi ko ka tabbata kar ma ka yi tambani akwai butulci a tare da shi domin butulci din abin da ke kau da shi kawai shine imani Allah madaukaki ya ba mu rai aron gangan jiki jiki da kake gani aro ne aka ba mu rai aka ba shi eh, aka ba ta wannan aro har misali aka samu shekara 60 rai yana more wannan gangan jikin amma lokaci guda Allah madaukake ya ce fito daga jikin daga wannan ciki da na baki aro sai ta ce a'a ba zai fita ba sai dai a halin balisu rafabar tasli kagarai ya yi watsi da mika kansa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan babu shakka Allah ya tabbatar mana a cikin alkur'ani kamar misali a suratul adiyati innal insana li rabbihi lakanudun وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد إن دوب تفسير ولن آوين سورة الاديه مصمم تفسير الإمام القرطبي الجامع لأحكام القرآن مجلد الشريشات من جديد أربعين عبد الله بن عباس يتي لكنود مع نفسه لكفور جحود لنعم الله للي أن أدم mai butulcewa ne ga ni'imomin Allah mahalicinsa wanda shi ne fasarar Abdullahi bin Abbas ban abinda yake cewa huwa alladhi yakfuru bil siri wa la yashkuru kasira zai butulce ma karamar wa abin nan wato karamin alheri da aka yi marta ma ba zai godiya ga alheri da aka masa mai yawa abinda ma ibn kasir ya faɗa a tafsirinsa يتي باشي كدي با عبد الله بن عباس الامام المجاهد ابراهيم النخي ابو الجوزاء اوس بن عبد الله البصري ابو العالية رفيع بن مهران ابو البها مسلم بن صبيح القرشي سعيد بن جبير محمد بن قيس الامام الضحاك بن مزاحم الحسن البصري قتادة بن دعامة الربيع بن انس حماد بن زيد ودن مثلا daga tabi'ai gaba ɗaya sun fassara wannan ayar da cewa alkanudu alkafuru abinda ake nufi dan adam mai butulci ne ga Allah mahaliccinsa dan Hassan al-Basri yace huwa alladhi ya'uddu al-masa'iba abinda ake kira alkanudu da larabci shine wanda ke lissafin musibu musiba yake girgawa baya girga alkhairi yansa ni'ama rabbihi wa ya'uddu al-masa'iba zai manta ni'imomin da Allah ya masa amma zai rika kirga mushigu da ke samu sa don haka yasa lokacin da Allah ya ce mai rai fito sai rai ya ce a ba fito ba saboda fitar rai din ai musiba ce musiba guda ɗaya ce shekara 60 da ka samu a rayuwarka ni'ima nawa ka samu kaga ba su da iyaka saboda haka Allah mu da kuke ce ya arifuna ni'matallah thumma yunkiruna wa humul kafiru? kaji abin da Allah madaukake ya faɗa sun san ni'imar Allah sun san amma za su yi watsi da ni'imomin mafi yawa mafi yawan su Allah madaukake ce masu butulci abin da yasa al-Imam Bukhari ya kawo hadisin nan saboda ya tabbatar mana cewa butulci yana daga asalin halittar dan adam abin da ke kawar da shi kawai shine imani Allah ka ba mu bayani na biyu wannan hadisi yana daga cikin dalilai waɗanda malamai suke kafawa akan cewa akwai tsananin soyayya tsakanin ran ɗan adam da jikinsa akwai tsananin soyayya a tsakanin ran mutum da gangan jikinsa yana daga sharhin wannan hadisin bayanin al'imamu sana'ani a littafin Sharhu, jami'i sabir da ake kira a tanwir mujallar na takwas shafi na talatin da daya wa zalika li'annaha alifatul jasad wa shtaddat me yasa lokacin da Allah ya ce rai fito daga jiki sai rai ya ce ba zan fito ba sai a halin ba na so me yasa sam'ani yake saboda rai ya riga ya saba da jikin kusancin su ya tsananta an samu lokaci mai tsawo fala takhruju minhu illa karihatan li saboda haka rai ba zai rabu da jiki ba sai a halin baya so wala yunafi hadisa uh, ubada bin sami wannan bai kawar da hadisin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa wanda ya so haduwa da Allah to Allah ma yana son haduwa da wa man Allah wanda ya ki haduwa da Allah ko Allah ma yana kin haduwa da shi wani hadisin ubada bin sa'ad to idan ka dauki wannan hadisin zaka dauka kamar yana karo da wannan hadisin da muka karanta babu karo tsakanin su a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai idan mutum yana son haduwa da Allah to Allah yana son haduwa da shi idan mutum yana kin haduwarsa da Allah to Allah ma yana kin haduwa da shi a lokacin sai Aisha Allah ya kara mata yarda ubada bin sami da ke ko wata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce inna la nakarahul mauta ya rasulullah ai duk mun ki mutuwa kaga tana tabbatar da abin da ke ga hadisi saboda tsananin so da ke tsakanin rai da jiki jiki bai san raguwa da rai wannan ɗabi'a ce ta dan adam lokacin da annabi ya faɗi wannan magana sai Aisha ta ce to ai tun muna kin mutuwa ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zaka ba wannan kin ake nufi ba ba wannan kin ba wannan ki na mutuwa halitta ne saboda soyayyar da take tsakanin rai da jiki saboda haka jiki bai son rabuwa da rai din rai ma bai son rabuwa da jiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma lokacin da ake la'akari da mutum yana ƙin haɗuwa da Allah ko yana son haɗuwa da Allah lakin nan mu'min idan habara maut idan mutuwa ta zo ba farkon jinyar ka a lokacin da mutuwar ta zo lokacin fitan rai akwai abin da ke nuna maka tabbacin za ka mutu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam amma kafin nan ai kowa yana son ya warke daga ciwon da ya same shi da mumini da kafiri na kwarai da na banza babu wanda ke son ya mutu bare ma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamatar mana fatan mu mutu din manzon Allah ya ce kada mu yi fatan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a sunnar manzon Allah babu kyau mutum ya rika fatan ya mutu la saboda rayuwarka tana zama alkhairi da'iman kana ƙara alkhairi ga ma wato ranka ko kuma kana daga neman gafaran Allah saboda kasancewar kana da rai alheri ne gare ka amma akwai alamar da take tabbatar da mutum ba zai dawo duniya mutuwarsa ta zo lokacin da wannan alama ta zo ya za ka yi ka gane annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi alamar da take nuna mutum zai mutu bushira bi ridwanihi bi ridwanillahi wa karamatihi idan daidai lokacin fitan rai yayi to za a yi wa mutumin kwarai albishir da cewa ya samu yardan Allah ya samu karamar Allah Allah ka samu samu wannan zai samu wannan albishir daidai lokacin fitan rai zai samu wannan albishir din inda na kware to da zarar albishir din na ya zo kai ka tabbata kuma zaman ka a duniya ya kare فليس شيء أحب إليه مما امامك sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abinda mutum ya fi so a wannan lokacin fiye da abinda ke gaban baya duba baya fa habba liqa Allah a lokacin mutum yana son haduwarsa da Allah saboda ka samu irin wannan shaida ta kwarai rayuwarka gaba ɗaya yanzu an baka tabbaci baka yi rayuwar banza ba ka yi babban sa'a ka samu yardan Allah ka samu karama ta Allah abinda ake nufi da karama Allah madaukaki zai ba ka wata daraja ta musamman kamar ana maka albishir ne akwai kyautar da za ka samu babba saboda ka ba abin da mutum ke fata a wannan lokaci illa gabansa ba bayan shi wa habba za su rika a shi ma Allah mu kake sai ya so haduwa da shi wa innan kafir annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi kuma kafiri fa idza hubira idan lokacin da ta rayayi bushira bi azabillahi wa uqubatihi a ne wannan lokaci Allah zai masa albishir da azaba da kuma uquba wanda shi ma idan wannan albishir ya zo ya tabbata zaman sa na duniya ya kai saboda ka fallai sa shekun akara a filai da amama babu abin da kafiri ya tsana a wannan lokaci fiye da abin da ke gabansa zai dai wannan lokaci kari halika Allah kafiri na kyamatar haduwarsa da Allah ko kari Allah ne ka shi ma Allah yana kyamar haduwa da shi wato Allah bai shi wannan yana sahihul bukhari kitabur riqa babu man ahabba liqa Allah hadisin 6142 saboda haka limamu sana'ani ya ce ya kamata ka bambanta hadisan nan guda biyu da aka ce ɗabi'ar ɗan adam ransa bai san rabuwa da jikinsa wannan kowane mutum ne kowane mutum ne babu wanda ransa ke son rabuwa da jikinsa akwai tsananin soyayya a tsakanin rai da kuma gangan jiki amma inda ake maganar falalan ka yi fatan haɗuwarka da Allah shine lokacin da albishir ya iso maka daidai fitan rai daidai fitan rai lokacin Allah ke kawo maka albishir na cewa ka samu yardan Allah ba daidai wannan lokacin mutum yake fatan ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala yace li annahu kad yakrahu al-maut bi shiddati sakaratihi ma mahabbatihi li liqa'i Allah amma kafin daidai wannan lokacin fa kafin lokacin fitan rai kafin lokacin zuwan albishirin Allah a kowa yana kin mutuwa in kana kwance baka da lafiya kafin albishirin Allah ya zo maka ai kana cikin kyamar mutuwa ba ka son mutuwa me yasa ba ka son shi saboda akwai tsanani akwai wahala na jinya duk saboda haka mutum yana fargaba game da yadda zai samu ƙarshen rayuwarsa ونسبة الكراهة والخطاب إلى الروح مجاز والمراد صاحبه يانا سوى دون أنتي الله يا إما غنى داري الله يتي مري كي فيتو سيتكي نبا نبيتو في أحال بانسو آه، ذاك شين الله يا إما غنى داري بابو شكا حقني جان الإمام الصدعاني يتي يحتمل الحقيقة أن الرب تعالى يخاطبها ويجيبه الله متوكي يانا مغنى داري kuma rai yana ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mana bayani game da abin da ke aukuwa a tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma rai da dan adam Allah ke ce mai rai fito rai yace ba zan fito ba sai a halin ba ni ah, cikin fatkul bayan wato shafin fatihul Bukhari, a mujallar da goma sha ɗaya shafin ɗari da sittin ibn hajar ya ce lokacin da annabi sallallahu alaihi sallam ya ce masahabbai wanda ke son haduwa da Allah to Allah ma yana son haduwa da shi wanda yake kin haduwa da Allah to Allah ma yana kin haduwa da shi sai Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce inna la nakrahul mauta lalle mu ba mu son mutuwa yuhimu anna al-murad bi liqa'i la fil hadith al-maut wa laysa kadhalik ibn hajar yace ba wai dan Aisha tace ba mu son mutuwa yana nuna cewa abinda annabi ya faɗa ai Allah ba bai son wanda bai son mutuwa ba a'a ba mutuwar ce ake magana kan in ba ka son ta Allah bai son ka ba a'a ka da Allah daban mutuwar daban wanda bai son haduwa da Allah Allah bai son haduwa da shi ba a ce wanda bai son mutuwa ba li'alla liqa Allah gairu maut haduwa da Allah ba mutuwa bace haduwa da Allah ba mutuwa bace saboda akwai wata riwaya hadisin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal mautu duna liqa'illah a lokacin da Aisha tace ai ba mu san mutuwa dukkan mu sai manzo Allah yake ai ita mutuwa ba haduwa ne da Allah ba lakin lamma kana al mautu wasilatan ila liqa'illah mutuwa ita ce hanyar haduwan da Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka yasa Aisha take cewa ai ba mu san mutuwa amma daidai lokacin fitar rai ne lokacin da ake gane mutum yana son haɗuwar shi da Allah ko ko baya wanda yana cikin bayani wanda magabata suka yi a kan waɗannan a cikin da muka karanta kamar al'imam imam Sana'ani kamar al'imam Abu ubai al bin Sallam wanda Ibn Hajar ya kawo bayanin su cikin fatul Bari laisa hukara karahatan mawt wa hu. لأن هذا لا يكاد يخلو عنه أحد wannan malami ya ce ba wai kyamar mutuwa ake magana ba wannan in ana maganar kin mutuwa ne babu wanda ya kubuta babu wanda baya kin mutuwa ba shi ake nufi ba nan masmuma min zalika isaru dunya wa rukunu ilaiha abinda ba a so shine mutum ya karkata ma rayuwar duniya ya zama ita ce ya so karahiyatu an yasira ila Allah wa daril akhirah ya zama ba ka son tafiya ga Allah ba ka son rayuwar lahira ko da ba a kai ga lokacin mutuwan ba rayuwar kai zama rayuwa ce na mai son zaman duniya ba son haduwarsa da Allah ba to babu shakka wannan Allah bai so ba ma sai an kai ga lokacin fitar rai ba kada ka ɗauki wannan sifa ya zama kai ka saki jiki da duniya wannan malamai suna aibanta shi ba a son musulmi ya zama ya saki jiki da duniya babu ma lahira a lissafinsa babu lahira domin idan mutum ya saki jiki da duniya za ka samu babu lahira a tanadinsa a suratu yunusa Allah ya tabbatar mana haka din bayi da kyau innal ladina la yarjuna liqa'an aya ta bakwai innal ladina la yarjuna liqa'an kaga ba a kai ga mutuwa ba masu rai ne waɗanda ba su fatan haɗuwansu da mu wa rabu bil hayatid dunya sun yarda da rayuwar duniya wa kuma annu biha da rayuwar duniya to ba wannan kadai bane wallazina hum an ayatina na waɗanda suka rafkanu game da ayoyinmu kaga yara kana bayi da tunanin akwai mutuwa a gabansa tana iya zuwa ta same shi a halin da bai tamani sai Allah madaukake ce ulaika ma'awahumun nar bima ka ya ci duna waɗannan makomasu wuta ce a kaga ba sai an kai ma ga mutuwan ba wancan hadisi yana magana akan daidai lokacin fitar rai ba kyamar mutuwa ne ake magana akai ba la amma yi kyamar haduwarka da Allah a lokacin fitar rai yana da aibu to sannan kafin ma akai ga mutuwan fa ya zama mutum ya karkata marayuwar duniya ba shi da lissafin lahira ya rafkanu game da kiyama Allah madaukake ce waɗannan alamar yan wuta ne Allah ka tare al nawawi yana magana kan hadisin na shi ma yace innal mahabbata wal karaha allati tu'tabaru shar'an hiya ta kawo inda an-nafs tsada. al za allati la tuqbalu fiha ba. ba wai mutuwa ce ake nufi in ba ka son ta Allah bai son ta ba haɗuwa da Allah shi ake nufi al imamu nawawi yace son haɗuwa da Allah da kin haɗuwa da Allah lokacin da ake la'akari da su shine lokacin fitar rai inda naf'i daidai lokacin da za a fi rai za a cire rai daga jikin dan adam a daidai wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana alamarta babu mai sanin alamar sai mutuwar ta zo masa amma annabi sallallahu alaihi wasallam da ke Allah yana sanar da shi ta ilimin gaibi ya gaya mana cewa alamar fitan rai shine mutum zai samu albishir na ya samu yardan Allah zai samu karamar Allah ko kuwa mutum ya samu albishir zai samu azabar Allah da hukubarsa Allah ka to lokacin da wannan albishir ya zo shine lokacin da ake la'akari da son haduwarka da Allah da kuma kin haduwarka da Allah to wannan lokacin kuma yana da wani hukunci guda a duk sa'ilin da mutum ya kwanta ba shi da lafiya yana jinya ana rubuta masa lada ko ni ka fara, ce in ya nemi gafaran Allah Allah ya gafarta mishi amma idan aka kai daidai wannan lokaci inda naf'i lokacin da za a cire rai lokacin da ake kawo albishir din nan to idan mutum ya tuba Allah bai karba daidai wannan lokaci da albishir ya zo to nadama ba ta da amfani saboda haka jinyar mumini yana zama alheri gare shi duk abin da ya aikata ana cewa babu ma abin da ya fi dacewa ga majinyaci kamar istighfari yawaita neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana rubuta masa lada saboda jinyar kafara ce gare shi amma fa idan aka kai daidai wannan lokaci da ake cire rai to ba a karban tuba daidai wannan lokaci haiku yukshafu halu lil muhtabar domin wannan shine hali da aka yayi wa mutumin da yake jinya an bude maka al'amarin lahira ga duniya baka batta ba ga lahira a gabanka an zo tsake ki an dai an zo kan iyaka ga lahira gabanka ga duniya a bayanka ba daidai wannan lokaci don mutum ya ce na tuba Allah bai karba wa yadhharu da kuma ko sha'irun ilai? a wannan lokaci mutum zai gama komarsa. daidai lokacin fitan rai mutum zai ga makomarsa don haka yasa fir'auna ya yi kalmar shahada wanda Allah madaukaki ya faɗa mana a cikin alkur'ani lakin ya yi kalmar shahada da fi waqtin layin yanfa'u fihi al-iman a lokacin da imani baya amfani domin ka karanta yadda Allah ya mu labari a cikin suratu gafir aya ta 84 zuwa 85 falamma ra'aw ba'sana a lokacin da suka ga azabar mu kaga so daga sun ga azaba an zo daidai rabuwa da duniya kawo sai suka ce amanna billahi Wahdaku. mun yi imani da Allah shi kadai wa kafarna bima kunna mu mushrikeen mun kafirce mu duk abin da muka yi shirka da Allah da shi a da sai Allah madaukaki ce fa lam yaku yanfa'uhum imanuhum imanin su din da suka yi a daidai wannan lokaci ba zai amfane su ba lamma ra'au ba sana a lokacin da suka ga azabar mu a gaban su sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalika kafirun saboda ka wannan ka'ida ce idan mutum ya kawo daidai iyaka iyakan rabuwa da duniya da kuma isa lahira idan ya tuba ga Allah Allah bai karbar tubansa in ka ɗauko tarihin fir'auna yadda Allah madaukake ya hallaka shi yana surar yunus aya ta 90 zuwa biyu. Allah subhanahu wa ta'ala yake wa jawasna bi bani isra'ila al-bahr mun ketara da bani isra'ila wannan kogi na masa fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa saboda rashin hankali dan akwai rashin hankali ka taho kana jin annabi Musa da bani Isra'il annabi musa ya ɗauki sanda ya ɗauki ruwa kogi ya dare annabi musa ya kusa da shi da banu isra'il fir'auna da zuwa kansu shi ma ya kusa kaga akwai rashin hankali ma a ciki don haka yasa Allah madaukaki ce bagiyan wa adwa ka duba irin fandarewa na fir'auna ai idan ka ga haka akwai alamar ma ka saboda tunda ba a taba samun shi ba a tarihin duniya mutum ya doki ruwa da sandarsa ruwan ya dare mutane su shiga su rasa wannan kogi kai ma kuma ka zo ka kusa sai Allah kuke ce hatta idza adraka hulgaraku har dai lokacin da nutsewa ta same shi Allah kuke ya nutsar da shi kaga ya iso daidai iyaka don an ce adraka hulgaru nutsewar ta riga ta same shi ya san ba zai koma duniya ga lahira a gabansa قال سيتي آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ناي إيماني بشيوة باب وانا أبن دي تنشنك أبوتا مسا فأتي أبن بنو إسرائيل سكي إيماني بشيكم نيما إلى تكم مسلمين mai Allah ya ce al'ana a yanzu an yi so iyakar duniya ga farkon lahira yanzu ne za ka yi imani wa kad ka qablu bayan ka saba ma Allah kafin yanzu wa kuntum min al-musirin kuma ba saban Allah kawai ba ka zan cikin masu barna fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya maganar a karbi shahada ka bata mata su ba za dai a ciro jikinka saboda na baya su ga abin misali wa inna kaseeran minan nasi an ayatina lagafilun da yawa mutane suka rafkana game da ayoyin Allah har sai mutuwa ta zo musu sannan su yi dawa. kuma Allah ya tabbatar mana wannan ka'ida don ka'ida ce yadda malamai suka dauki wannan aya ta suratul nisa aya ta 18 ka'ida ce wanda Allah subhanahu wata'ala yake wa laysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati tuba ba ta inganta da waɗanda suke aikata laifuka hatta idan habara ahadakumul maut sai lokacin da mutuwa ta zo ma ɗayan su kala sai ya ce inni tubtul ana a yanzu na tuba mutuwa ta zo sai ya ce yanzu na tuba Allah ya ce wannan tuba ba a karbanta wannan ne ya mutu na wurin kufa ulaika a tadna lahum azaban alima kaga fir'auna ya faɗi kalmar shahada ba shakka ya yi kalmar shahada amma kalmar shahada ba ta amfana ba domin ya yi ta a daidai karshen duniya da farkon lahira idan mutum ya yi kalmar shahada a lokacin da ya tabbata zai mutu ya tabbata mutuwa ta zo ya yi kalmar shahada ba ta amfana sa amma in ya yi kalmar shahada kafin tabbacin to babu shakka za ta amfani shi ya kamata mu bambanta eh, abubuwa guda biyu din kuma wannan ijaba ce ma ga annabi Musa alaihi salam annabi Musa shi yayi addu'a shi yayi addu'a a suratu Yunus aya ta 88 rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa وأموالا fil الحياة dunya Allah kai ne ka ba mu fir'auna da jama'arsa ka ba su dukiya ka ba su kaya na kawa da kwalliya فربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم يا الله كشاك البركة دوك يسو واشدد على قلوبهم كما كتنن تام زكاتنسو فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم kada su yi imani sai sun ga azaba a gabansu kaga Allah ya amshi addu'ar Annabi Musa Fir'auna bai yi imani ba sai da azabar ta zo gabansa sai da ya ganta ya ga azabar gata nan sannan sai ya yi imani ko mai Allah yake da a wata kuma an amshi addu'an ku saboda haka ya zama ijaba ga annabi Musa alaihi salam fir'auna bai yi kalmar shahada ba bai yi imani ba sai lokacin da ya ga azaba a gabansa idan mutum ya ga azaba a gabansa in yayi imani fa sa ba ta amfani فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا wannan ka'ida ce duk mutumin da zai imani a lokacin da ya tabbatar da zuwan azaba wannan imaninsa ba shi da tasiri ibnu taymiya a cikin majmu'u fatawa a mujallal na 18 shafin 190 yace wa amma man taba inda mu'ayanatil mawt wanda ya tuba a lokacin da ya ga mutuwa ba fa haza ka fir'auna to da shi da fir'auna ɗaya suke allazi qala ana allah fir'auna lokacin yana duniya yana shagalinsa yana cikin mulki yana cikin wato fankama da ji da kai me yace ana rabbukumul a'la yace ni ne ma allah hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila da mutuwa ta zo ba sai ta ba ni bane Allah Allah nan na banu Isra'ila na yarda shine Allah wa ana minal muslimin qala Allah sai Allah ya ce. al'ana wa qad asaita a yanzu kake imani bayan da ka saba ma Allah kabbu wa kunta minal muslimin kuma kana cikin masu barna don haka tun mutumin da zai tuba a lokacin da mutuwa ta zo mar ya tabbata mutuwan ta zo wannan tuba ta shi ba ta da amfani wannan ya zo cikin almasu a fiqhiyya al-kuwaitiyya mujallal 10 duk malaman sunna sun ittifaki akai la khilafa bayna al-fuqaha fi adami qabuli tawbatil kafiri bi islamihi fi halati al-ya'si babu sabani a tsakanin malamai akan cewa ba a karban tuban kafin ba a karban tuban kafin idan ya kai halin ɗebe tamanin rayuwar duniya saboda me saboda labarin da Allah mu ke tabbatar mana game da fir'auna hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi bani isra'il kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai karbi wannan imanin da fir'auna ba daga cikin dalilai da suke nuna tsananin so da ke tsakanin jiki da rai shi ne hadisin abu da hanyar yanzu da wancan hadisi na ubada bin sami annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alam tarau da insani shin ba ku ganin dan adam idza ma tashahafa basaruhu idan mutum ya mutu idanunsa na kafewa قالوا بلى فكي هكني قال في كيف ذلك حين يتبع بصره نفسه وانا شيني لوكا تند واتو غنية بيري سبو دا تانان شو دا جتية مري إذا أنت رأي النبي صلى الله عليه وسلم يتي غنية بين رأي غنية بين رأي حديث ينا صحيح مسلم كتاب الجنائز باب في شخوص بصر الميت آه، آه، يتبع نفسه حديث الذي ترى بشرا آه، ابن الأخير أتكلم النهاية في قريب الحديث والأثر المجلد الذي شاتي لا قريب لدى عن سنة يتي شخوص البشر ارتفاع الأجفان إلى فوق أبين النبي صلى الله عليه وسلم في كنفي شيني إذا مات إذا متن يرسل شخص بصره إذا سنا تقع وسمع ومن ذلك إذا أكتش شخوص البصر شخوص البصر shine irtifa'ul ajfar fatu idonka za su daga ila fauka idan mutum idonsa na kallon sama wata hadidun nazari sannan kuma eh, gani ya zama ya kafi wanzi ati saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace abin da yasa ganin mutum yake dagawa sama saboda yana jin rai ne saboda tsananin soyayya da ke tsakaninsa da jiki lokacin da ake fitar fitar da ran sai ya zama jikin yana jinsa da kallo saboda son shi sannan akwai hadisin ummu salama har yanzu wanda shi ma yana tabbatar da tsananin soyayya da ke tsakanin jikin dan adam da rai wanda yana daga cikin abin da ke fassara wannan hadisin da muke karanta ummu salama ta ba da labari lokacin da mijinta shine abu salama ya samu rashin lafiya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida ya shigo ya tarar da wabar shakka basarhu fa agmaba ya tabbatar da har ma ne ganin abu salama ya riga ya kabe saboda haka sai manzon Allah ya rufe marhibu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe masa ido don haka yasa al-imam an-nawawi yace wannan ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya rasu abu na farko da za a yi shine a rufe masa idanu saboda idon yana bin rai da kallo saboda soyayya da ke tsakaninsu sun makala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ruha idza qubida a basar shi rai idan aka amshe shi to gani yana bin sa wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai mutanen gida suka gane ashe abu salama ya rasu idan an karbi rai idan an amshi rai to gani yana bin sa da kallo fababja nasu min ahli don haka sai mutanen gida iyalan abu salama suka barke da kuka wa kama sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tad'u ala anfusikum illa bi khair kar ku yi makawunan ku wata addu'a face na alkhairi saboda idan an yi mutuwa irin wannan zaka samu wasu na cewa na shiga uku to kaga kana kanka fata ne na tsiya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innal mala'ikata na alama ta kudu mala'iku suna cewa amin ga abin da kuke faɗa a wannan lokacin sun makala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu abin da ya dacewa idan mutum ya rasu nan take addu'ar da ake masa اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واحذفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وفعله في قبره ونور له فيه حديث هنا صحيح مسلم كتاب الجنائز باب في إجماع الميت والدعاء له إذا قبر الإمام مسلم yayi babi da sunar a rufe idanun mamaci idan Allah ya amshi ransa kuma a masa addu'a daidai wannan lokaci hadisin 920 don haka imam nawawi yace idza kharaja ruhu min al-jasadi yatba'u eh, yatba'u al-basar nadiran aina yazhabu idan Allah ya amshi rai daga jiki to gani yana jinsa da kallo saboda ya ga ta zai tafi saboda soyayya da ke tsakaninsu don haka sai ce dalilin al-istibad ma al-mayyit wa atma al-muslimuna ala zalik wannan yasa hadisin ummu Salam, ya sa duk malamai suka yi ittifaki akan idan Allah ya amshi ran mutum to abu na farko da ya kamata shi na yi kokari a rufe masa idan. rufe masa idanun nan koyi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma akwai hikima a cikin haka hikimar ita ce Allah ya kabahu bi manzarihi law turika igmadu idan ba a rufe masa idan ba har fatun idan suka sandare to daga baya ko an yi kokarin rufewa ba zai rufe ba kowa ya zo ya kalle shi sai ya zama ganinsa ya yi muni amma idan idanunsu suna rufe to babu shakka ganinsa ba zai yi muni ba daga cikin waɗannan dalilai har yanzu akwai hadisin alkama bin kaifin alkama bin kaisin wani tabi'i ne ya saba shiga wajen wani abokinsa ba shi da lafiya yana jinya da ya tafi gaida shi fa mafaha na ya shigo sai ya ga zufa na fitowa ta kuma tosa wato gefen kansa zufa na fitowa ta kansa fa waje da huyar shaku yana fitar da zufa fa bahika sai shi eh, alkama bin kaisu ya fashe da dariya ya za ka yi dariya ga mutum kuma abokinka yana irin wannan hali فقال لهم بعض القوم ما يضحكك يا أبا شبل ما يساك داريا قال سيدي ضحكت من قول عبد الله بن عباس عبد بن مسعود بن ديسا نكي داريا saboda akwai alamar abokina dinna ya yi kyakkyawar mutuwa wanda shi yasa nake dariya domin idan mutum ya yi kyakkyawar mutuwa abin a masa murna ne ba abin bakin ciki ba ne tunda ita mutuwa dole sai an yi ta na ji abdullahi bin mas'ud shine malamin mu inji shi alkama bin qais abdullah bin mas'ud yace inna nafsal mu'min takhruju rashan rai na mumini yana fita ne a siffa na sufa rai na mumini yana fita ta hanyar sufa sai yace wa innahu yakunu kad amila sayyi'a fa yushaddadu alayhi inda al-maut tana yiwa mutum lokacin da yake kwanci ba shi da lafiya din nan mumini ne ya aikata wani laifi saboda haka sai Allah ya tsananta masa a daidai wannan lokaci na fita rai tsananta mar da zai yi din nan zai zama kafara ga waɗancan laifuka da yi saboda haka sai rai din ya fito a siffan zufa kaga zai fito ta kafa kafafen jikinsa sai ya zama to ya samu wahala wa inna nafsal kafi shi kuma kafiri ka awul fasiri, ko ko mutumin banza la tahruju min shirkihi ransa yana fita ta gefen bakinsa idan aka ce rai ya fito ta baki kaga ba wahala ce saboda ka mutumin banza yana iya samun shauki wajen mutuwa mutumin kwarai kuma ya samu wahala a lokacin mutuwa me ya dalilin da ya sa mutumin banza yake samun sauki wajen mutuwa ya ce kama ya faru da fulhimar kamar yadda ran jaki yake fita wato yana fita ta bakinsa inna hukar ya kunu kada ah, amila da hasana saboda shi wannan mutumin banza da can ya yi wasu ayyuka masu kyau to ba a marsa kayya ba in ya mutu zai tafi lahira akwai lada tare da shi to Allah bai so haka ba tunda rayuwarsa ta kare fa yuhawwalu alaihi inda mutu sai a biya shi wannan abin da yayi mai kyau saboda haka sai a bashi shauƙin mutuwa idan ya samu shauƙin mutuwa li yakuna biha an biya shi wancan alkhairi da ya aikata lokacin yana dare saboda haka in ya tashi a lahira bashi da sauran wani lada da zai tsammanin sa a wajen Allah subhanahu wa wannan yana cikin kitabul musannaf na ibnu abi shayba kitabul janaiz babu arati lil mari hadisin 6772 hadisin alkama bin kaisin yana da yana da kyau yana sahihu jami'i sahih hadisi na 5149 da silsilatu sahiha hadisi na 2151 saboda haka tsananin fitar rai baya nuna cewa mutum yi mummunan karshe la wannan tajiji ne alqama bin kaisin tabi'i ne ya ba da labarin abdullah bin mas'ud sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ne mai kyau saboda haka dan mutum ya wahala a lokacin fitan rai kar ka dauka yayi mummunan kashi wannan kuskure ne ai saukin mutuwan ma a bayaninsa alama ce da take nuna an biya ka ayyukan kwarai da kai don alahira ka tashi baka da lada wahala lokacin mutuwa ba ta nuna an yi mummunan kashi akwai hadisin aisha Allah ya kara muka yarda yana sunan eh, sunan tirmidhi al-imam tirmidhi da ya kawo hadisin ma babin da ya rubuta babin da ya kawo hadisin yayi masa suna babu ma a fi tashdid inda al babin da ya zo da bayani akan tsananta wa mumini a lokacin rai, sai ya kawo hadisin aisha Allah ya kara maka yarda kar mu manta cewa manzon Allah ya rasu yana dakin Aisha sallallahu alaihi wa sallam ya rasu yana jingine da jikin Aisha Allah ya kara maka yarda saboda ka Aisha ta yi kowa sanin yadda manzon Allah ya lokacin rayuwarsa Aisha ta ce ma aqibitu ahadan bi hauni mauti ba zan taɓa yi ma wani murna dan ya samu saukin mutuwa ba ba'da allazi ra'aytu min shiddati mauti rasulillah a bayan abinda na gani da idanu na game da tsananin mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah ya samu tsanani a lokacin fitare tunda har manzon Allah zai samu tsanani a lokacin fitare to zan wani ya samu sauki lokacin fitarensa ba na ganin ba zan masa murna ba ashe tsanani lokacin fitar rai shine alkhairi ga bawa ba sauki a lokacin fitar rai hadisin yana sunan ibn majah yana kitabu ma ja'a fi zikri maradi rasulillah hadisi na 1622 a riwayar al-imam ibn majah aisha ta ce ma ra'aytu ahadan ban taba ganin wani mutum a rayuwana ba ban taba ganin wani ba ashadda alaihi alwaja'u min rasulillah wanda ya samu tsanani ta wajen jinya fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد bayani na uku wannan hadisin yana cikin dalilai da suke tabbatar da cewa rai halitta ne na Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka kowane dan adam halittu guda biyu suka hada shi akwai halittar jikinsa kuma akwai halittar rai ka lura da yanda Allah madaukake yake magana da rai qala Allah ta'ala lin nafsi Allah madaukake ya ce ma rai ukhruji ki fito wannan ya tabbatar da cewa rai halitta ce daga cikin halittun Allah maɗaukaki kuma babu shakka din malaman sunna sun yi a akan haka kamar yadda bayani ya zo cikin littafai yana daga cikin dalilai da malamai suka bayar kamar misali littafin ibn al-qayyim jawziya kitabur ruh haka majmu'u fatawa na ibn taymiya mujallad na 6 shafi 24 yana cewa thumma yusbitu ahlus sunnati ashiya qala wa anna ruha ghayru badani ahlus sunna suna tabbatar da cewa ran ran dan adam ba jikinsa bane jiki daban rai daban abubuwa guda biyu suka hada mutum malama sunna duka sun yi tafaki akan haka yusbitu ahlus sunnati anna ruha ghayrul badan rai na dan adam ba cikinsa ba ne wa an haɓa fiyatin ba da firakun badan kuma ran dan adam bayan an raba shi da jiki yana nan yana tabbace wa annaha mun'amatun aw mu'azzaba ana yi marai azaba ko a yi mata ni'ima na'iman wa azaban ruhaniyai ana yin azaba din ga ainihin wato jinsin azaban da ya shafi halittar rai ba azabar da ya shafi halittar jiki ba ko kadalika ba yusbituna hu min kuwar badani wa nafsu salihah wa ghayr salihah kullu zalika haqqun yana cewa ahlus sunna suna tabbatar da akwai jiki akwai rai sannan jikin dan adam din shi ma kamar yadda ake samun rayuka daban-daban nau'uka na rayukan dan adam daban-daban ne haka ma jikunan mutane ba iri ɗaya ba ne shi ma ya magana kan haka illa inda aka samu sabani shine shin kalmar annafsu da kuma arruhu suna zuwa da ma'ana guda ko akwai bambanci wannan magana ce mai tsawo amma a takaice abu guda ne illa dai abin da ya bambanta su ana cewa arruhu kafin wannan rai ya haɗu da jiki amma idan rai ya haɗu da jikin dan adam sai a kira shi annafsu saboda haka yasa Allah subhanahu wa ta'ala a wannan hadisin yake cewa qala Allah ta'ala lin nafsi annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce mai rai sai ya kira kalmar annafsu saboda rai din yana ciki har yanzu bai riga ya fita ba amma idan aka riga aka raba rai daga jiki din ba za a kira shi annafsu ba sai a kira shi arruh to don haka eh, bin ba kamar yadda ya zo cikin fatawa nurun ala darbi a mujallar na shafi na 320 marigayi bin ba zai ke ce an ana tambayar sa mal farko bainar ruhi wa nafsi sai ya ce a ruhu huwa nafsu wa nafsu hiya ruhu babu bambanci idan ka ji an ce a ruhu da kuma nafsu a cikin alkur'ani ko a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam su guda ne kuma babu shakka ahlus sunna sun tabbatar da Allah madaukaki yakan yi ma rai na dan adam azaba kamar yadda akan yi ma gangan jiki azaba saboda haka yasa yace فالروح nafsu النفس ruhu, هي azabu والعذاب على النفس والجسد jami'an. idan azaba za a yi wa mutum ba a yi masa azaba ma jikinsa kawai ana azaban maransa lakin nasibar ruhi aksar min nasib min an-na'im wal adab wa illa fal jasadu yanaluhu nasibun min al-adab fil qabr kamar yadda ya tabbata cewa a kwanciyar kabari mutum yana samun azaba gangan cikin wa haka za ma ma ruhu lokacin da aka dawo da rai aka hada ma gangan jiki kenan a tsayuwar kiyama a wannan lokaci Allah madaukake yana musu azaba ko ya musu ni'ima a kare kamar yadda ya zo cikin tafsirin al-imam qurtubi inda Allah madaukake yake magana akan kalma ta ar-ruhu a suratul isra'i aya ta 85 yas'alu wa yas'alunaka anir ruhi ruhu min amri من wa ma وما أوتيتم من ilmi illa قليلا suna tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam ne da ruhi wato game da rai shin rai na dan adam yaya yake ne ya kamanninsa sai Allah ke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce musu qul ruhu min amri rabbi al'amarin rai yana daga cikin al'amura da Allah ke yake banta da sanin su wa ma utitu min al-ilmi illa qalila sai dai ishara ce gare ku cewa ilimin da Allah ya ba kadan ne kawai الإمام القرطبي تفسير إتوان آية cikin الجامع لأحكام القرآن مجلد نقول شافين بريق كل شرين دهدو yace abin da ake nufi shine huwa amrun azimun wa sha'nun kabirun min amrillahi ta'ala al'amarin rai na ɗan adam al'amari ne wanda ke da girma kuma babu wanda ya san shi banda Allah mubhiman lahu wa tarikan tafsiru Allah ya ɓoye shi Allah ya ki bayani daki-daki game da rai liya'arika insan me yasa Allah madaukaki bai bayyana mana komai game da rai ba me yasa kaga yanzu ka san kamanninka in jikinka ne kana iya bayaninsa akwai kai akwai hannuwa akwai kafa kana iya bayanin siffa dalla dalla tafasilul ajsa wannan dan adam ya riga ya sani amma ran kafa kaga rabinka Allah ya baka ilimin sa rabinka Allah ya ki baka ilimin sa kai kanka dan adam ka san rabinka baka san rabinka ba shine a eh, ƙarshen ayan Allah yake gaya mana hikimar hikimar da ta sa ya sanar da mu ilimin rai saboda mai musan cewa ma utitun min ilmi illa qalila ilimin da aka ba dan adam kadan dan adam ya gama rayuwarsa <clears throat> yana tare da cewa ba shi da hakikanin ilimin kansa al-imam qurtubi yace ku eh, an ilmi haqiqati nafsi dan adam ya gaza sanin shi kansa ai shi ne ko? baka iya sanin kai kanka ba la'am ka san jikinka amma ran fa har yanzu baka sani ba ina ran yake yaya siffarsa take dan adam bai sani ba kai kanka baka iya sanin haƙiƙanin kanka ba ma'al ilmi bi wujudi hafi da cewa dan adam ya san akwai rai din kowane dan adam ya san lalle a jikinsa akwai rai saboda yana ganin matattu ga mutum nan mace yanda aka san shi ba abin da ya canza amma bai iya musi saboda ka dan adam ya san akwai abin da aka rasa a jikin wannan mutumin shi yasa mutumin bai iya motsi me aka rasa shine rai idan kana da rai za a yi harka da kai idan baka da rai ba ka iya motsi saboda ka dan adam ya tabbata akwai rai a jikinsa amma ya kasa sanin komi game da rai don haka imamu qurtubi yace wa idza kana insanu fi ma'rifati nafsihi hakaza idan ya zama dan adam bai ma san kanshi ba tukuna dan adam bai ma gama sanin kansa ba kana bi azbihi an idraki haqiqatil haqqi aula to bare kuma a ce wai ya san Allah mahaliccinsa baka gama sanin kanka ba kai kanka to bare kuma ka san Allah mahaliccinka wato ana gwada maka ilimin naka na kasashe wanda wannan babu shakka hikima ce mai girma darasi ne ga dan adam ilimi ne ga mutum kamar ishara ce gare mu domin duk inda mutum ya kai ga ilimi idan ma likita ne wanda ke kokari ya hana mutane mutuwa shi kansa yana mutuwa ko ana cewa ba ma wanda ya rubuta maka maganin ba wanda ya kirkiro maganin sai ya mutu ba wanda ya rubuta maka magani da zaka sha ka warke ba wanda ma ya kirkiro maganin sai ya mutu inda a ce likita ya san inda da yake aida ya gaya mana to dan adam bai ma gama sanin kansa ba wannan ya zama wa'azi ga mutum don haka yasa Allah ya bar wannan ilimin gare shi kuma ga duniyar muna nan ana nan ilimi ya bunkasa ya haɓaka amma har zuwa yau ba mu da sanin mutumin da yake yake korafin cewa ya san inda ran dan adam yake ko shi fanta. ba ka iya sanin tafasiru ibn taymiya cikin mutumin fatawa mujallal nabi shirin da hudu shafi ɗari biyu da ishirin da biyu an masa tambaya ake cewa shin ran dan adam halittansa aka yi ko kuwa yana daga rai yana daga ruhi na Allah subhanahu wa ta'ala sai yace ruhul adamiyyi makhluqa ran dan adam halittarsa aka yi eh, mubda'atan bittifaqi salafil ummati wa a'immatiha duk magabata wato sahabbai tabi'ai malaman farko ahlus sunna kaf sun yi ittifaki akan cewa rai na dan adam halittansa aka yi saboda ka ba shi da alaka da ainihin rai na Allah subhanahu wa daga cikin waɗanda suka ba da labarin wannan ittifaki akwai Muhammad bin Nasr al-Marwazi al-Imam al-mashhur alladhi huwa a'lamu ahli zamanihi bil ijma' wanda a zamanin sa babu malamin da ya fi shi ilimi sannan akwai abu muhammad ibn kutaiba wanda musamman ya rubuta littafi akan haka ya yi magana a kai ya ce to amma ahalus sunna kenan ahalus sunna sun tabbatar da ran dan adam halittarsa a kai saboda hujjoji da yawa amma daga cikin musulmai akwai wanda ke ganin rai na dan adam ba halittarsa aka yi ba yana daga ruhin Allah subhanahu wa ta'ala wannan aqida ce ta malamai wasu malamai na shufaye yaqumuna annaha min zatillah rai na dan adam yana daga zatin Allah wannan kuskure rai na dan adam yana daga zatin Allah shi sa ibn taymiya yace wa kad kafara Allahu an-nasara bi nahwi hadha al-qawl abin da yasa Allah ya kafurta banu Isra'il ya kafurta nasara saboda sun faɗi haka game da annabi isa alaihi salam fa kaifa biman yu'immu zalika fi kulli ahadin ba a cewa ran dan adam yana daga wato ruhi na Allah subhanahu wa ta'ala dan cewa Allah madaukaki wa nafaqtu fihi min ruhi ah, na busa masa rai sai suke cewa tun da an ce min ruhi ran dan adam yana daga ruhin Allah don haka yasa ibnu ibnu ya rubuta littafin da yake kira kitabur ruhi littafin da ake kira kitabun ruhu wannan littafin ya rubuta shi ne saboda bayani akan rai na dan adam littafin yana da muhimmanci mujallar na farko shafin gari da sittin da ta da littafin akwai mai sifili guda akwai mai ya ce amma ahlul qawli sani alqa'ilu na bi anna ruha makhluqa muhdasa waɗanda ke cewa rai na dan adam halittansa aka akai fa hadha huwa sawabu wannan ne gaskiya wa hada mashhabu ahli sunnah wal jamaa wanda ita ce mashhabu ahli sunnah wa huwa alladhi dhahaba ilayhi sahaba wa tabi'un kuma ne fahimtar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka tafi akai da kuma tabi'ai har ma ake tabbatar da cewa an samu ijma'i na akan haka babu ko shakka rai na dan adam halitta akai wato Allah madaukaki ya halicce shi ah, bayani na hudu shine tsakanin jiki na ɗan adam da rai wanne ne farkon halitta kamar yadda ya zo cikin hadisin nan qala Allah ta'ala lin nafsi Allah maɗaukaki ya ce ma rai ukuruji ki fito ya gwada cewa jikin ne farko kafin rai to wannan fahimta guda ce babu ittifaqi a kai akwai sabani da malamai suka yi a kai uh, wanda ibn qayyim ya yi bayani a kansa littafin nasa kitabur ruh wanne ne farkon halitta cikin dan adam ko ransa yana cewa hadhihi mas'ala linnas fiha qawlan ma'rufan mutane suna da fahimta kashi biyu akai wanda ibn taymiya shi ma ya ba da labari akai Na fahimta na farko shine rayukan yan adam ne aka fara halitta kafin jikunansu tuntuni Allah ya halicce rai daga cikin ahlus sunna akwai masu wannan fahimta wato babu ittifaqin ahlus sunna game da cewa tsakanin ran dan adam da jikinsa wanne ne farkon halitta al-imam muhammad bin nasr al-marwazi da ibn hazmi suna cikin manyan masana daga cikin magabata waɗanda ke da ganin cewa ran dan adam ne farkon halitta daga cikin dalilai akwai cewa Allah mu da kuke a suratul a'raf aya ta 11 Allah muka yana bayani game da halittar dan adam yace wa laqad kum thumma kum mun halicce ku sannan muka suranta ku kaga ai abu biyu ne kuma ana magana ne game da dan adam mun halicce ku sannan muka suranta ku ina nuna cewa an halicce rayuka da farko sannan aka suranta jikunan mutane ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين kaga أن an kawo kalmar summa أن an kawo summa yana nuna cewa halittar rai shine farko kafin ibn qayyim yayi magana akai da dalilai wadanda malamai suka bayar akan cewa ran dan adam shine farkon halitta amma sai ya ce wannan fahimtar ba ita ce akasarin malamai suke rike da ita ba jumhur a'imma yani jumhurun nasi ala anna arwah anna al-arwah khuliqat ba'da al-ajsad galibin malamai ahlus sunna suna tabbatar da cewa Allah ya fara halittar jikuna ne aka halicci rayuka wannan hadisin yana daga cikin hujjoji hadisi yana daga cikin hujjoji kaga Allah madaukake ya ce mai rai fito yana gwada cewa daga baya ya shigar da ita kuma akwai dalilai da yawa akasarin malaman suna suna da fahimtar cewa jikin dan adam aka fara halitta kafin rai والذين قالوا خلقت قبل الاجساد ليس لهم ليس ala على ذلك دليل من suna ولا سنه ولا اجماع ma ما min musu نصوص kai القيم yace waɗanda ke ganin rai aka fara halitta suna da hujjoji amma hujjojin nasu hujjoji ne waɗanda ba su fito da bayani karara ba ah, amma akasarin malamai suna cewa jikin dan adam Allah ya fara halitta kafin ya halicci rai yana daga cikin dalilai hadisin Abdullah bin Mas'ud wanda yake cewa حدثنا rasulullah wa huwa الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة hadisin abdullahi bin mas'ud da yake bada labarin halittar dan adam a cikin mahaifa Allah yana hada halittar mutum a cikin mahaifar gyatumarsa tsawon kwanaki arba'in yana maniyi sun mai kunu alaƙatar misal zalika sannan ya zama gudan jini kwatankwacin haka sun mai kunu mabugatan misal zalika sannan ya zama tsokan nama kwatankwacin haka wato sai an samu kwanaki 120 thumma yursalu ilayhi al-malak sannan a turo masa mala'ika kaga an samu kalmar summa fayan fuku fihi ruha sai mala'ika ya busa masa rai ashe kaga cikin ne farkon halitta kafin mala'ika ya taho ya busa masa rai hadisi ne muka fagun hadisi shi yasa ibnu qayyim jawziya yace fa li hadhihi al-anfus arba'atu durin yadda hujjoji suka nuna mana rayukan yan adam suna samun zango guda hudu ne don in kana uh, la'akari da ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam za ka samu rayukan yan adam daga farkon halittar rai har zuwa ga tsayuwar kiyama rai yana samun zango hudu gidaje guda hudu ibn qayyim jawziya yace ad-darul ula gidan farko shine batsu ummiki saboda hadisin abdullahi bin mas'ud cikin mahaifiya shine zangon farko da rai yake samu wa zalika biqu wa hasru ka duba matsi da ke tare da ainihin mahallin da aka saka rai din shine cikin mahaifiya wanda yake cewa fi shulumati salati a cikin duhu har ma guda uku saboda aya ta zo cikin suratul zumar aya ta shida wanda Allah madaukaki ya faɗi haka khalaqakum min nafsin wahida thumma ja'ala minha zawjaha وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق fi ظلمات ثلاث halitta ne bayan halitta a cikin duhu uku a cikin duhu uku menene duhu uku ana cewa zulmatun rahimi ga duhun ainihin mahaifa wa zulmatun mashima ga ainihin yanar da take rufe da ainihin jinjirin shine ainihin mahaifa wanda jinjiri ke fitowa tare da shi wanda ake binne allati hiya al-gishawa wal wiqaya waladi yana zama kamar garkuwa ne ga wannan yaron sannan wasu mutum batani mahaifar ai a ciki kuma take cikin dan adam saboda haka sai zama a cikin duhu uku Allah ya halitta nan ya gama halitta bayan wata halitta ah, haka Abdullah ibn Abbas ya fassara da sauran malamai ka duba tafsirin Ibn Kathir to anan kaga an samu zango na farko na rai saboda cewa Abdullah ibn Mas'ud a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam thumma yusalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruha mala'ika shi yake zuwa ya busa ma mutum rai a lokacin da yake cikin mahaifar jakumarsa an samu zango farko sai ce zango na biyu fa hiya darul lati na sha'fiha lokacin da aka haifi dan adam to ya taho zango na biyu ya zo gida na biyu wa alifata wa kasabat alkhair abu sharra a wannan gidan ne mutum yake samar ma kansa alkhairi ko kuma sharri asbabu sa'ada wa shaqaw mutum yake sama ma kansa dalilin ya tsira a kiyama ko kuma dalilin ya taɗe Allah ka tare sai ce sun Daru salisa gida na uku fa shine Daru barzati shine gidan da zaka tafi bayan an karbi ranka ibn qayyim jawziya yace karka dauka wannan gidan yana da matsi la wa hiya awsa'u min hadhihi ad wa a'zamu inda ake kai ran matacce fadinsa da girmansa ya fi wannan duniyar girma bal ya ce kai ba ma girman ba kar ma ka kwatanta tsakani dan akwai wanda ke ganin wai matattu suna neman labarin masu rai me zai sa masu neman labarin ku me zai sa ai wanda ke tuna baya yana gwada cewa bai ji daɗin inda ya samu ba wanda ma lokacin da ranka ya zo fita in aka nuna maka makomar taka Allah Allah kake a amshi rai din inji mazan Allah don haka maganar tunanin duniya babu shi idan mutum ya yi sa'an karshe Allah maɗaukaki ya samu dace bal ha ilaiha in ma za ka danganta girman barzahu da girman duniya ibn qayyim yace ka nisbati fi dari ila dari ula ula kamar ka danganta girman duniya da mahaifar gyatumansa wanda ya fi girma da can da kake mahaifar gyatumansa da yanzu da ka zo duniya da fadin duniya da fadin mahaifar mahaifiyarka wanda ya fi girma ya ce to idan ba a haɗawa to haka kuma fadin barzaku yake da duniyar nan ba a ma haɗa barzaku da wannan duniya sai ce a darun rabi'a gida na hudu shine darun kara shine gidan tabbata wannan ne gidan tabbata aljannatu aw an-nar ma aljanna ko wuta fala dara ba'da babu wani sauran gida da ke bin bayan sa wanda yana cikin lawamiul Alwa na al-imam safari mujallad bi shati na 48 daga cikin bayanin ibn qayyim jawziya Allah mu dauke masa rahama bayani na karshe hadisin nan ya tabbatar mana siffar yadda ake karɓi yadda ake karɓar rai duk da cewa ala khilafin akwai sabani nan ma tsakanin ahlus sunna in ka lura da yadda hadisin yazo annabi sallallahu alaihi qala Allah ta'ala lin nafsi ukhruji Allah yana ce mai rai fito kamar yadda yake cikin alqur'ani ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukaki yana ce mai rai ukhruji ki fito ashe mutuwa ba kisa ba ne raba rai da jiki ne a cire rai daga jiki shine mutuwa wannan hadisin ya karantar da mu wannan duk da cewa akwai shabani a kai kamar yadda malamai sun tabbatar da haka eh, malaman suna ba su yi ittifaki akan eh, dangane da ainihin siffar mutuwa ba akwai masu cewa mutuwa hallaka rai ne dalilin su kuwa saboda aya ta 88 ta suratul qasas inda Allah madaukake yake cewa kullu shay'in halikun illa wajhahu kullu shay'in halikun illa wajhahu lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un wa qalu idza kanat al-mala'ika tamut fan-nufus al-bashariyya tamut min babin awla wannan fahimta guda ne amma fahimta mafi inganci shine abinda hadisin da ya karantar da mutuwa ba kisan rai bane fitar da rai daga jiki ne in ka duba sharhul aqidah fi tahawiya na ibn abil izz hanafi mujallad nabi shafin 571 ibn abil izz hanafi yace as-sawabu an yuqa gaskiya game da mutuwa ita ce mautun nufus eh, idan aka ce rayuka sun mutu me ake nufi mufarakatuha li ajsadina wa khurujuha minha idan aka ce wane ya rasu to ana nufin an cire rai daga jikinsa fa in kuri da bi ha hadal qadar ina aka ce ya mutu mutuwar ita ce an cire rai daga jikinsa fa hiya zaikatul maut to babu shakka Allah ya faɗa dama mutum zai ɗanɗana wannan shi ne mutuwa a cire rai daga jiki ne mutuwa wa in kuri da annaha tu'damu wa tufna bil kulliya, amma idan ana nufin wane ya mutu shine an hallaka ransa ba fa hiya la mutu bi hadha al ba. rai na dan adam baya irin wannan mutuwa bal hiya baqiyatun ba'da khalqiha fi na'imin aw fi azab saboda ran dan adam baya halaka gaba ɗayansa idan aka ce wane ya rasu ana nufin an fitar da rai daga jikinsa yace wa wa kad akhbara subhanahu anna ahlal jannati la yazuquna fiha al-maut illa al-mautata al-ula kamar inda yazo a suratu dukhan aya ta 56 wa tilka al-mauta hiya mufarakatu ruhi lil jasad rai ya rabu da jiki shi ake nufi mutuwa ba wai kisan rai ake yi ba kamar yadda wannan hadisin ya karanta da haka ma al-Imam Nawawi ya fada a Sharh Sahih Muslim juz'i na 332 bayanin al-Qadi iya yana cewa fihi anna al-mauta laysa bi ithna'in wa i'dad mutuwa ba hallaka rai bane la ba wai an hallaka ran dan adam shi da ake cewa ya mutu ba mutuwa ita ce an raba ran mutum da jikinsa wa inda na fatisani a lokacin da aka yi busan kaho na biyu fa tu'adul arwahu ila al-abdani waɗannan rayukan da aka zare daga jikunan mutane su ne za a dawo da su ga jikunan mutane saboda haka mutane za su tashi waɗannan rayukan za a sake dawo da su don haka idan aka ce an hallaka su kaga babu halin dawo da su sai dai a halittu wasu saboda haka ainihin mutuwa hadisin nan ya karantar da mu siffar mutuwa wato siffar mutuwa ita ce a raba rai da jiki wannan shi ne abin da ya zo cikin tafsir surat al-isra bayanin ibnu kasir aya ta 85 inda ya kawo eh, bayanin wani malami daga cikin magabata da yake kiransa al-imam abdurrahman bin abdullah suhaili shekararsa 856 rabonsa da duniya ya ce wa karara annaha zafin latifatun kal hawaii asalirai halitta ne mai kankanta wanda Allah kaɗai ke iya ganin girmanta Allah kaɗai ya san girmanta kankantar rai yana kamar iska yadda ɗan adam bai iya ganin iska bai iya ganin rai shari'atun iljasa jasadi kuma rai yana tafiya ne a jiki ba a wurin guda yake ba ka sarayanin ma'aji uruki shagari kamar yadda ruwa ke shiga daga saiwan bishiya ya isa har zuwa ganye ya isa har zuwa rassan har zuwa ganye ya za a yi ka ba da labarin tafiyar wannan ruwan a cikin bishiya ba ka iya ba da labarin su haka ran ɗan adam yake tafiya a jikinsa yana cewa bayan ibn kafir ya kawo bayanin wannan malami tafsirin ibn kafir fassaran aya ta 85 ta suratul isra sai ibn kafir ya ce wa hada ma'ana hasan wannan ma'ana tana da kyau saboda rai abu ne wanda mutum bai iya ganin sa don haka ba zai iya siffanta shi ba saboda mai kankantar halittar da kuma kasancewar Allah subhanahu wa ya batar da iliminsa ga dan adam Allah muka kuke sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل شعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب أنا